Assalamu alaikum jama'a barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa a daidai wannan lokaci mai magana shine Abdul Sa'ad a ci gaba da, da bayanai akan abubuwan da suka danganci cryptocurrency a wato wannan YouTube channel namu inda recently muka yi wato tutorials akan abin da ya danganci wato via analysis weekly analysis last offer week ya kai kusan two weeks kenan um, muka yi weekly analysis um, to weekly analysis mu da muka yi shi ne sai aka shiga deep na market wanda ya janyo wannan wato social din ya dragging down da ya dawo down din nan sai na ƙara yin wani bidiyo inda na nuna kowa ya siya a wannan point din so alhamdulillah then na sanya 920 US dollars na sai shi of guda dubu ko dubu nawa ne 11,561 kun gan shi nan wadalan so da na siye shi abin da ya faru shine sai ne monitorin din market ɗin so Allah ya taimake mu jiya sai ma sai gaba ɗaya market daga shekarun jiya zuwa jiya ta yi off inda ta zo nan sama in kuka duba ga wani ɗan zanen rubutu na wani tashi tashi da yana nuna muku ananas na yi selin din wato riba na ɗauki riba riba da na ɗauka kun ganta nan in kuna so ga riba da na ɗauka ga ta nan ah, alhamdulillah an samu kuɗi 1734 US dollars Na wani sami 120 cikin sati daya na samu 1734 USDT kun ga wannan abun babu da a cikin shi komai na na is proof ku dinga gani kuna fahimta shi is proof yawa wannan shine ribar da na samu in kuna so ga lokacin da na siya ma I will show domin ku gani za ku ga buy dina da na mai I think za ku ga the same price da na siya shi da nake muku magana I think yana kasa um, na shi sorry tunda na ce week din ya wuce da muka yi magana in su shi off kun gan shi kun ga lokacin da na siye shi nan kun yi the same amount kun gan shi nan kun ga 912 USDT kun gani so nawa na samu profit ba karamin profit na samu ba alhamdulillah wanda ya kai kusan 800 dollars ko um, kusan 800 dollars na samun profit wanda ya kai daidai da naira 400 da wani abin kudin Najeriya. So weekly analysis idan da muku based on kurin ka fahimta shi ku gane cewa uh, analysis ne wanda yake nuni ga jama'a cewa insha Allah idan aka shiga kasuwa za a samu riba. Bayan shi akwai wasu waɗanda na siya waɗanda da are deeply in profit right now waɗanda na nuna wa jama'a na ce su ma a siye su waɗanda suka siya congratulations insha Allah we continue with our weekly analysis wanda yake ga zai iya ya ringa taken advantage ɗin kasuwan yana siyayyan abubuwan da wato suke waɗanda insha Allah za su double ɗin kuɗin shi cikin gaganin lokaci so show of the mun sani akwai da shi na faɗa muku cewa good coin ne wanda idan ka san price action za ku rinka wato yin amfani da shi kuna siyan shi idan kuna so ku ga wato lokacin da na ɗibe shi ma idan na zo na rana muku haka chat din zai yi update ku ga inda na ɗibe shi I think zai iya bude ko by mm -hmm. 129 cell okay mm -hmm. 900 wannan ne motion gani na ga zai iya update go. Allah jama'a ku rinka bin trading trading yana da mugun daɗi muddin zaka iya trading ka rinka haƙuri kuma to ina mai tabbatar ma da ikon Allah za ku kana samun albarka a cikin wato sha'anin crypto ɗinka ku rinka sanin price action ku rinka sana a wani injection ake siyan coin ku rinka sana wani injection kuma za ku sai shi so now what I will do is that zan bar shi idan ya yi ƙasa idan ga ya je irin point ɗin nan ya zo nan wajajen wato nan wajajen zan iya in siye shi wato nan wajajen idan na ga wannan abin ya zuwa nan zan iya samun dala ko ya ɗari biyu ne in siye shi with the m of zai iya dawo wa nan wajajen kun ga nan wajajen kasa da ɗari biyu za ka iya samun irin 40 to 30 US dollars ko bai kai zai kai 20 to 40 US dollars sorry in ka samu kamar 1000 dollars za ka iya samun kamar 60 US dollars zuwa nan wajajen kun ga ai ya ishe kaɗan yi scalping ɗin kasuwa kaɗan fita da 'yan ribar ka so trading yana da daɗi ku tsaya ku rinka fahimtar trading ko da yaushe ina baku wannan shawara ku iya price action ku san a ina za ku rinka sayan coins a ina za ku rinka sai da su shine abin da ya dace a bangaren wato trading so now insha Allah wannan bidiyon ba wani tsayi zai yi ba za mu yi magana akan me ya kamata kuma jama'a su yi off to now dai ina da su shop din nan ba abin da shi kuka ina da 8675 remaining wanda ya remaining ina da 8765 wannan na ɗebe shi ne tun yana low i think yana wazazen wazazen wazazen so i'm still in progress wannan long term holding ne in na gara ma ne zan shiga da wasu sai in je in sai da su ina fata an fahimta so insha Allah a nan zan dakata da wannan bidiyo da wannan nake cewa sai an jima all happy trading and goodbye